وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرى نرى السبر وتر رمضان هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina 1428 wanda kuma shi ya yi daidai da sha biyar ga watan tara shekara ta miladiya 2007 a darasinmu na hudu ko? a cikin wannan masallaci mai albarka wanda muke cikin tafsirin suratu yunus kafin mu fara karatu za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo mana a jiya wani bawan allah ya yi wasu dogayen tambayoyi a nan ko su kaɗai sun isa su cinye lokacin tambayar ya ce yanzu irin yanayin da muke ciki a ƙasar nan najeriya shin aikin banki ya halatta ko haram ne ko larura ne aikin banki bankin da yake ta'amuli da riba kuma aikin da yake da alaka da ita riba ɗin kai tsaye aikin banki bankin da yake da ta'amuli da riba kuma aikin da yake da alaka da riba ɗin kai tsaye bai halatta ba wannan ita ce fatawar duk ɗaukakin malamanmu na ahalus sunna a wannan zamanin ban san wani daga cikin malaman sunna da muke tunƙaho da su ba a duniyar musulunci da ya saba ma wannan fitowar shek abdulaziz ibn abdullah bin baz allah ya ji kansa da rahamarsa wannan ita ce fitowarsa shek muhammad salih ibn uthaymeen shi ma wannan ce fitowarsa shek Abdulrazak afifi shi ma wannan ita ce fatawarsa sheikh abdullah bin jibril wannan ita ce fatawar da ya yi hakanan sheikh abdullah bin gudayyan shi ma wannan ita ce fatawarsa sheikh abdullah bin qa'ud wannan ita ce fatawarsa hakanan sheikh muhammad nasiruddin al-albani wannan ita ce fatawarsa idan na ce zan lissafa muku malaman ba za mu zo karshen su ba ya iya cinye mana lokaci saboda haka <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya haramta a taawun 'alal birri wat taqwa ya haramta a taawun 'alal da wal 'udwan sarki ya haramta a taawun alal ithmi wal udwan yace wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la alal ithmi wal udwan abinda da yawa daga cikin masu halatta abin suke cewa wai kada a bar tattalin arziki ya koma hannun arna idan muka kauracewa bankuna ta hanyar kauracewa aiki a cikinsu to dukiyarmu za ta koma a hannun arna don haka ya kamata mu ma mu shiga ko da kuwa abin nan Allah ya haramta shi ko da kuwa abin nan Allah ya ce yana fito na fito da mai irin wannan aiki wannan ba hujja ba ce babu inda haram zai halatta gare ka saboda kawai arne yana yi kasancewar akwai arne a ciki ko wanda ba musulmi ba wannan ya halatta maka haram ba a taɓa samun irin wannan ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna imani da shi da takawa shi yake jawo albarka a cikin ƙasa shi yake jawo arziki ba wai aiki da haram ba shiga cikin haramun walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lakaffarna anhum walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce da a ce mutanen gari za su yi imani su yi takawa to da sai mu buɗe musu albarkatu na sama da ƙasa sai mu sa albarka iri-iri a cikin rayuwarsu walakin kaddabu sai dai sun karyata fa akhadnahum bima kanu su, don haka muka kama su da abin da suka kasance suna tsoronta ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذا أبن الله يجاء مسسوما وأن سكي هذا هذا دربتك كذا ذا سلكي التوراة والإنجيل دا القرآن دا الله يسوكر دا سنشي من فوقهم ومن تحت أرجلهم Allah ya kwaranyo musu arziki ta sama da ta ƙasa Allah cewa wa man ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib imani da Allah da ƙawa shi zai sa Allah madaukakin sarki ya ainihin azarta ka ya albarkaci rayuwarka nuka goma sha hudu tun kafuwa musulunci ƙarni goma sha hudu da suka wuce shekara dubu da ɗari hudu ko shekara dubu baya da suka wuce waye ya tallafa wa arzikinsu riba ce musulmin da suka rayu kafin mu mu zo riba ce ta tallafi arzikinsu ba riba bace saboda haka ba daidai ba ne wani ya ce ai arna suna kaza mu ma ya kamata idan muka bari tattalin arziki mu zai koma hannunsu wannan ba magana bace ce da mumini yake yin ta wani ba duniya ya iya yin wannan magana a saurare shi amma mumini da ya san Allah ya san girman Allah ya san cewa duk duniyar ba a bakin komai take inda za mu yi asarar duniyar gaba daya mu samu lahira ba abinda muka ba abinda ya rage mu law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'ud ma saqa kafira minha sharbata ma da a ce duniyar nan ta yi daidai da fiffiken sauro a gurin Allah da matsayinta ya kai matsayin fiffiken sauro to ubangiji ba zai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba shi kaga ba komai bace manzo ya sifanta duniya ya ce kamar abin da za ka ci ne abincin da za ka dafa ne ka sa masa gishiri ka ci sannan ka kasiye shi haka duniya take a gurin Allah saboda haka har a zo a ce in ba mu kama abu kaza ba za mu yi asarar duniya wannan ba daidai ba ne abin da ya shafi ajiya kuwa wannan kuma su waɗannan malaman sun bambance tsakanin aiki da ajiya ce wannan kana iya ka ajiye amma kada ka karɓi ruwan kuɗin ruwan ka yi amfani da shi kada ka yadda ka karɓa in ka karɓa to ka sarrafa shi a cikin wasu ayyuka na alkhairi wasu ma malaman suna ganin aikin alkhairin da ya kamata ka sanya kudin ruwan a ciki kai ya zama a'mal ne sharifa kada ka je ka karɓi kudin ruwa don ka gina masallaci ko ka karɓi kuɗin ruwa ka sayo ƙur'anai waɗannan manya-manyan ayyuka ne amma karɓi je ka yi kwatami da shi gina wa mutane banɗaki ɗaki yi ciko da shi wani kududdufi da ruwa yake taruwa a ciki an rasa yin abin nan hakamar gudanar ruwa duk irin waɗannan ayyukan waɗanda al'umma ce gaba ɗaya za ta amfana da shi don dama wannan kuɗin ruwa ɗin ai kuɗin al'umma ne to kai aikin da kowace da al'umma za ta amfana da shi akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin har ma sauran ayyuka a iya yi da shi Bai itibari annahu malul umma dukiya ce ta al'umma an cire muku kuɗi ba an an ƙara wasu kuɗaɗe waɗanda bai kamata a ƙara su ba a cikin kuɗin mutum ya zama kuɗi ne na al'umma to za ka iya yin kowane aiki da shi suna halatta ajiya a ciki min babin darura ita kuma darura nan tana da alaka da kiyaye rayukan mutum da kiyaye dukiyarsa wanda malamai sun ce tana cikin azaruriya ta al-khams larurori guda biyar waɗanda musulunci ya zo ya tsare su idan ka aje makudan miliyoyin kuɗi a gidanka aka san cewa a gidanka kai wannan ajiyar a iya samun ka kashe gari ka rasa ranka to don gudun haka ta faru in ka kai kuɗin ka ajiye a nan ba tare da kana karɓar kudin ruwan da ya karu a kai kana sarrafa shi ba cikin dukiyarka to babu komai sannan ya ce musamman ansa tambayarsa ta biyu ta uku kuma ya ce yaya matsayin insurance a addinin musulunci shin ya halatta musulmi ya yi inshora ko kuma ya aikin kamfani na inshora to inshora iri-iri ce akwai ta dukiya akwai mata ta rayuwa mutum zai ya binnan ya biya kudin insurance na rayuwarsa yana biyan kudin wa idan ya mutu wannan kamfanin inshora din ya ci gaba da tallafa wa iyalansa na tsawon wasu shekaru da ya yi yarjejeniya tsakaninsa da kamfanin to wannan yana malamai sun sanya shi cikin kimar cikin caca babin caca domin in ma ya yi riba a kan kamfanin in ma kamfanin ya yi riba a kan shi ya asara wannan ita ce caca caca dama ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu dole ne ya ci nasara ɗaya ya asara in ma ghanimun au gharib duk abinda ta'amulin da mutane biyu za su yi a ajiye kuɗi ɗaya zai iya ya samu ɗaya kuma zai iya yi asara to wannan shi ne ake kira caca zai iya zuwa daga yin rijista ɗin nan bai fara ajiye komai ba sai ya mutu kaga kamfanin ne zai ɗauki wani nauyi na wasu shekaru zai iya zuwa yin rijista ɗin na wasu shekaru ya yi iya shekaru yana zubawa allah ya ba shi tsawon shekaru ya shekara hamsin yana tara kuɗi a ciki kafin ya bar duniya in ya bar duniya iya shekarun da kamfanin zai yi shi kuma yana dawowa da iyalansa kuɗi ba za su iya dawo da kuɗin gaba ɗaya da ya ba kaga a nan kuma kamfanin ne zai samu riba to wannan shine ake kira caca shi yasa malamai suka haramta wannan suka haramta at akwai akwai da. wasu malamai suke bayarwa a matsayin shawara shine at-ta'minu ta'awuni mutanen gari su ce ya kamata mu yi wani asusu da za mu taimaka wa kanmu da kanmu idan wani mai wani ɗaya daga cikinmu ya shiga wani hali na galabaita mu taimake shi abu da wani asusu da kowa zai dinga ba da wani kaso duk wata a yayin da wani abu ya faru ga ɗaya daga cikin masu tarayya a cikin wannan asusu sai wannan asusu ya tallafa masa wannan taimakon juna ne baya daga cikin irin wancan duba da cewa babu maganar wani ya asara wani kuma ya dau abin nan taimakon juna ne a junansu wannan daban da wancan shi yasa dukkan tarurrukan da malamai suka yi a almujamma'ul fiqhi da da rabi'atul alamul islami da mu'tamar al'alam islami wanda duk suka tara malamai da suka yi bincike akan wannan galibi abinda taron yake fita da shi shine batun haramcin at-ta'min wanda shine inshora wannan kuma yana cewa ya karanta wani littafi al-aqidatu salafiyya bainal imam ahmad wa ibn taymiyyah na wani malami sunan shi sayyid abdulaziz shibaili ya ga yana magana akan ƙungiyoyin musulmi sai ya ambaci khawarijawa sai yake cewa daga cikin nau'in khawarijawa akwai al-muhakkima akwai al-azari akwai al-najadat akwai as safiya akwai al-ajarida akwai al-ibadiyya akwai al-yazidiyya ya ce to <clears throat> waɗannan ba sa daga cikin ƙungiyoyin musulunci domin suna ganin shari'ar musulunci ana iya a shafe ta a ƙarshen zamani to ya ce to wannan yana nuna kenan wasu daga cikin ƙungiyoyin khawarij ɗin za su shiga ƙarƙashin ƙungiyoyin musulunci in banda waɗannan kamar yadda haka nan a sha'anin ƙadariya shi ma akwai waɗanda ya ce ba sa cikin musulunci wasu kuma bai faɗi haka ba babu shakka alfirak ƙungiyoyin nan guda 72 da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa waɗanda suke jingina kansu ga musulunci imam shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa iman kitabul iman ya hikaito cewa malaman salaf ba su kafirta ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi suka fitar da su daga musulunci ba ba su kafirta ɗaya daga cikin ƙungiyoyin waɗannan suka fitar da su daga musulunci ba yana nufin asalin ƙungiyoyin ta yiwu a samu wasu daga cikin kuma ƙungiyoyin sun zurfafa sun wuce tushen ma waɗanda suka kafa ƙungiyar don haka wannan zurfafawar ta je ta jefa su cikin kafirci kamar alkadariya ƙungiya ce da suke cewa ba kaddara. imamu shafi'i yana cewa jadiluhum bil ilm fa in aqarru bihi wa illa kafaru ku ja da su ta cewa shin abinda zai wakana din nan Allah ya san zai wakana ko bai san zai wakana ba in sun ce ya san zai wakana to ai sun tabbatar da kaddara in kuma sun ce bai sani ba sun jingina wa Allah jahilci sun kafirta to daga cikin kadariya akwai waɗanda suke jingina wa Allah jahilci akwai wanda suke cewa Allah bai san abu zai wakana ba sai ya wakana to kaga waɗannan sun kafirta amma ba duka kadariya ne suke da wannan abin nan din ba ba dukan su ne suke da wannan aqidar ba to haka nan a cikin su ma khawarij din sayyidina ali Allah ya kara masa yarda lokacin da mabiyansa suka nemi cewa ya kamata a dinga ribatar waɗannan khawarij a matsayin fursunonin yaƙi su da matansu da 'ya'yansu idan wani an ji masa rauni ana iya gamawa da shi kada ma a bashi ya rayu a ci ganimar dukiyarsu saboda sun kafirta sayyidina ali ya ce a'a ba za mu kafirta su ba saboda li'annahum min al-kufri farru a da'awarsu a tsammaninsu sun guje wa kafircin ne shi yasa suka je suka fada cikin wannan bata din shi yasa ibnu taymiya yake cewa khawarij kafircin su abin nan bid'a su ta samo asali ne daga jahilci jahilci shi jefa su cikin bid'a sabanin shi'a shi'a kuma kangarewa da zinba da zindiƙanci shi jefa su cikin bid'a saboda haka a cikin waɗannan firak akwai waɗanda suka zurfafa har suka fita daga musulunci kamar waɗannan nau'uka na khawarij da ya bambata wanda suke cewa shari'ar musulunci akwai lokacin da ƙarshen ta zai zo ba sai an yi aiki da ita ba kaga wannan rushe alkur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya to duk wanda zai yarda da wannan da'awa ba musulmi bane Allah ya sauke sai mu ci gaba da karatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Allah Madaukakin sarki ya ci gaba da cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gargaru yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijinsu yana shiryar da su da sababin imanin nan nasu tajri min tahtihimul anharu ƙoramu suna gudana daga ƙarƙashinsu fi jannatin na'im a gidajen aljannatai na ni'ima da'awahum fiha kiraye-kirayensu a cikin aljanna subhanaka allahumma shine su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah Wata tahiyyatuhum fiha gaishuwar junansu a cikinta salam su ce salamun aminci wa akhiru awahu, ƙarshen kiransu an alhamdulillahi rabbil alamin cewa ba cewa godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin waɗanda suke raja'a akan duniya waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da ubangijinsu waɗanda ya ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya ya sifanta su daga fala, ya ce yan wuta ne sai kuma Allah ya faɗi ƙungiyar ta biyu ita ce ƙungiya ta muminai ya ce innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani imani ya ƙunshi faɗa da baka sannan ƙudurcewa da zuciya sannan aiki da gabbai sai aka ce wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na ƙwarai duk da cewa aiki na kwarai ya shiga ƙarƙashin kalmar amanu domin ba zai yiwu mutum ya ce ya yi imani ba amma ba zai yi wani aiki daga cikin ayyukan addini ba ba zai aiki daga cikin ayyukan musulunci ba wannan ba za ta faru ba idan mutum ya yi da'awar imani da bakinsa amma gabansa ba su nuna haka ba ba su gaskata haka ba to imanin nashi ɗan jabu ne imanin nasa bara gurbi ne ba na gaskiya ba ne wannan adafi adafin al'amalu salih alal iman la yufidul mughayara ba kamar yadda wasu suke ganin duk inda aka yi adafi adafin nan yana nufin abinda aka yi adafinsa ya sha bamban da wanda aka yi adafi a kansa ba wasu na faɗar haka su ce al'aqafu yufidul musamman ma waɗanda suke fitar da al'amalu salihah daga cikin musamman iman wanda wannan kuskure ne akan yi adafin abu akan yi adafin khas akan am akan yi adafin am akan khas duk da cewa nan al'amalu salih ya shiga cikin imani amma duk da haka an yi adafinsa aka kuma ambace shi dan a nuna muhimmancinsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da lailatul qadri tanazzalul mala'ikatu ya ce wa ruhu fiha ruhu din nan shine jibrilu baya daga cikin mala'iku shi yasa aka sake ambatansa bayan an ce mala'iku suna sauka sai aka ce da jibrilu jibrilu ɗin shi ma mala'ika ne to amma an ware shi da ambato saboda a nuna muhimmancinsa to haka nan allah ya ware a amalus saliha da ambato duk da cewa sun shiga cikin al'iman sun shiga cikin musamman iman don a nuna mana muhimmancin mumini ya zama yana bibiyar duk wani aiki na kwarai yanayinsa. Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai kun ga wannan jumla guda biyu amanu wa amilus salihati sun kunshi abinda yake jigo na rayuwar zuciyar dan adam zuciyar dan adam ba za ta rayu ba sai da jigo guda biyu na farko al-ma'rifatu billah na biyu kuma al'ibadatu lillah al-ma'rifatu billah lillah duk ɗan adam ba zai samu zuciyarsa ta yi ƙarfi ta rayu sai idan ya samu waɗannan jigoguka guda biyu ya samu sanin Allah sannan kuma ya bauta wa Allah da gabansa sai Allah ya ambaci alkuwatul ilmiyya da kuma alkuwatul amaliya alkuwatul ilmiya din ita ce allazina amin alquwatul amaliya din ita ce wa Aminu salihati idan ba a samu <clears throat> idan ba a samu waɗannan guda biyu ba to zuciyar ɗan adam ba za ta tafi daidai ba dole tana buƙatar sinadari dinnan kala biyu sinadarin da yake ilimi ne ilimi wanda shine na koli shine ilimin sanin Allah sannan kuma sinadarin da yake ayyuka ne da gabbai ayyukan kuma gabbai waɗanda suke na ƙoli su ne al'amalu saliha ayyuka na ƙwarai wannan shi ne al'imanun nafi wal salih shi ne imani al'ilmun nafi wal salih Allah ce waɗanda suka haɗa waɗannan siffofi guda biyu yahdihim rabbuhum bi imani ubangijin su yana shiryar da su a sababin imaninsu shiriya kala hudu ce kalmar hidaya tana da ma'ana guda hudu akwai alhidayatu ila masalihid duniya a shiryar da kai zuwa ga maslaha ta duniya zuwa ga abin da zai amfane ka a nan duniya to a wannan shiriya akwai tarayya tsakanin dan adam da wanda ba dan adam tsakanin mutum da dabba tsakanin mumini da kafiri duk sun yi tarayya akan wannan akan wannan nau'i na hidaya wanda shi da Allah maɗaukakin sarki yake cewa sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada to wannan irin nau'in hidaya kenan shi yasa zaka ga wasu daga cikin malaman tafsiri kamar mujahid da qatada suna cewa fahada ay fahada al insani ila sa'adati wal khair wal hayawan ko wad dawab ila al marati'i kaga har abin nan dabbobi sun san ina za su je su kiwo kowane halitta da Allah ya halicce ta da yayi ya nuna masa abin da zai yi ya samu rayuwa mai kyau ya nuna masa abin da kuma zai yi ya cutar da shi to wannan shiriya ce da kowa yake tarayya a cikinta da ɗan adam da abin da ba ɗan adam ba da mumini da wanda ba mumini ba sannan kuma akwai alhidaya bi ma'ana da'watul khalqi ila Allah kiran mutane zuwa ga Allah kiransu zuwa ga abin da zai amfane su a nan dukkanin almukallafuna sun yi tarayya a ciki muminai da wanda ba muminai ba gaba ɗaya Allah yana kiransu zuwa ga su yi abin da ya umarce su da shi su bar abin da ya hana su duk wani mukallaf ya shiga ciki fa amma wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala huda kaga huda a nan ana nufin karantarwa umarni da hani Allah ya ba su umarni su bi ya kuma hana su wasu abubuwa ya ce su hannu to sai ya zamana sun zaɓi su ɓace sun zaɓi makanta akan shirya ɗin Allah na cewa inna ma anta munzirun wa li kulli qaumin hat kowace al'umma da Allah ya turo ya bata kowace al'umma da Allah ya halitta ya turo mata wanda zai shiryar da ita shiryarwa a nan ana nufin bayanin abin da yake na wajibi ko na mustahabbi da mutum zai yi da kuma bayanin abin da ake bukatar mutum ya guje masa ita ce Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratul mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to sai shiriya ta uku ko hidaya ta uku ita ce hidayatut tawfiq wal qabul wal iz'an wannan aikin Allah ne shi kadai a shiryar da kai ka karbi abin ka rusuna wa umarnin ka bi shi ka sakankance da shi ka sa sa a zuciya ka yi imani da shi wannan aikin Allah ne shi kadai ita ce Allah maɗaukakin sarki ya kore wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya ka shiryar da wanda ka so a can kuma an ce wa innaka la tahdi nan kuma an ce innaka la tahdi kaga waccan da aka kore ba ita ce nan waccan da aka tabbatar ba ita ce nan aka kore ba wacce aka tabbatar ita ce hidaya ta da'awa duk mai wa'azi yana hidaya ce ta da'awa ya ce abu kaza mai kyau ne a yi abu kaza baya da kyau a ƙaurace masa amma hidaya ta akinsa wa mutum imani a zuciyarsa wannan aikin Allah ne shi kadai ita ce wa innaka la tahdi man innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryar da wanda ka so ma'ana ka sa shi ya karbi wannan gaskiyar Allah ne yake yin yake shiryar da wanda ya so to sai ta hudu ita ce alhidaya fil akhirah shiryarwa a lahira Allah ya shiryar da muminai a lahira zuwa ga aljanna ya shiryar da kafirai zuwa wuta Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratul hamid kaga wannan hidayar ta lahira ce za a shiryar da su zuwa ga magana mai daɗi sannan za a shiryar da su zuwa ga tafarki na alhamidu Allah wanda yake abin gode ba to wannan ita ce Allah yake magana irin ta ce Allah yake magana a nan innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani a dalilin imaninsu Allah yana shiryar da su zuwa ga aljanna aljanna jiri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im kaga wannan ita ce shiryarwa ta lahira kuma wannan aya wasu daga cikin malamai kamar mujahid kamar ibnu juraij ibn juraij abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da suka rayu a makka ya rasu hijira tana 150 wato lokaci ɗaya suka rayu da malik ibn anas imamu daril hijira shi wannan a madina shi kuma wancan a makka ibn juraij yana cewa wannan ayar abinda take nufi lokacin da aka sa mutum kabarinsa idan aka tashe shi daga cikin kabarin ranar gobe kiyama idan mutumin kirki ne ayyukansa na kwarai za su zo masa su yi masa jagora za su zo masa cikin kyakkyawar kama kyakkyawar sura su yi masa kyakkyawar magana sai ya ce man anta kai kuma waye wannan mutum mai kyakkyawar kama mai kyakkyawar sura ya ce ai ni ne aikinka na kwarai ana amaluka salih ni ne aikinka da kai na kwarai sai ya yi masa jagora ya wuce gaba har ya kai shi gidan aljanna shi kuma kafiri ko tantirin shaidani a nan duniya shi kuma da an tashe shi daga kabarinsa sai ya ga wani irin halitta baƙi irin mai gaske mai ɗoyi ya zo ya yi masa wata mummunar magana ya ce kai kuma suwa kenan ya ce ana amaluka sayyi ne ne mummunan aikinka ya ce zo mu tafi ya kuma fizge shi har zuwa wuta Allah tsare mu Allah ya ce yahdihim rabbuhum bi imani ubangijinsu yana shiryar da su a dalilin imanin su da suka yi sakamakon shiryar da suka rike a duniya wannan sai ta sa Allah maɗaukakin sarki kuma ya sakanka musu da wata shiryar a lahira ita ce shiriya zuwa ga aljanna duk aiki na kwarai to zai haifar da kyakkyawan sakamako duk mummunan aiki kuma zai haifar da mummunan sakamako Allah yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran aziman wa la hadainahum siratan mustaqima Allah maɗaukakin sarki ya ce da a ce sun yi aiki da abin da ake umarta su da shi to da wannan ya zama musu alkhairi kuma ya fi zaman musu mai taimako bisa kafafuwansu su kafu su jajirce akan gaskiya kuma wa la'atai la'atainahum min na ajran azima kuma da mun ba su lada mai yawa wala hadainahum siratan mustaqim kuma da mun shirya da su tafarki madaidaici wato Allah yana faɗa mana cewa da a ce sun yi aiki da umarnin da Allah ya basu wannan aikin da za su yi da ya haifar musu wata shiriyar irin wannan shiriyar ita ce muke ta roƙo ihdinas siratal mustaqim da muke ta faɗa a cikin sallolinmu irin wannan shiriya ka riƙe shiriya kana fatan Allah ya ƙara maka akan wannan shiriya da kake da ita ya baka sabuwa ba wai ana nufin ka kafe mu akan ta farko ba a'a ka ƙara mana akan ta farko innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda samari ne da sun yi imani da ubangijinsu sai muka ƙara musu shiriya Allah yana cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah yake cewa haske ya zo muku daga Ubangijin. da wani littafi wanda yake mabayyani yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wanda duk ya bi abinda yake zai hama masa da yarda Allah shi wannan alqur'ani zai zama sababi sanadi na shiriyarsa sannan ya fitar da su daga dukkai zuwa ga haske sannan ya shirye su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ya ayyuhan ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kaga a dalilin takawarku Allah zai sanya muku kuma hasken da za ku iya bambance ƙarya da gaskiya da shi wato kullum kana aikin da'a wannan aikin da'a din kuma yana haifan maka wani alkhairi to aikin da'a da za ka yi zai haifan maka da alkhairi haka nan aiki da za ka yi mara kyau shi ma haka zai haifan maka da wani aikin mara kyau sun ce min uqubati sayya as-sayyi'atu ba'daha kama annahu min min min jazail hasanati al-hasanatu da. mutumin da zai yi kyakkyawan aiki sakamakonsa ya ga wani kyakkyawan aikin ya biyo baya mutumin da zai yi mummunan aiki sakamakonsa ya ga wani mummunan aikin kuma ya biyo baya Allah yana cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkata zukatansu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun saboda sun ki yin imani a karan farko sai Allah ya juyar da zuciyar ma gaba ya bar su a cikin ɗimuwa suna tafa gabniya to haka Allah maɗaukakin sarki yake sakankawa bayansa wanda ya kyakkyawan aiki ya ga wannan kyakkyawan aiki ya haifar masa da wani kyakkyawan aiki wanda kuma ya mummuna wannan mummunan ya haifar masa da da wani mummuna din wannan shine abin da hadisin abdullahi dan mas'ud ya kunsa wanda muka karanta shi jiya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna kaga wannan hidaya ce ta lahira ko yahdi ila aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa yana ta gaskiya gaskiya gaskiya har ya wayi gari a gurin Allah an rubuta shi siddiqi mutum ba zai sani ba yanzu ta a cikin taron nan akwai siddiƙai suna nan da yawa suna nan da yawa tunda ba satifiket ɗin ake saukarwa mutum a nan duniya ba a ce gashi nan kai ka zama siddiki Allah maɗaukakin sarki ya san shi yana yana nan kuma ya ajiye masa wannan matsayi sai ranar gobe kiyama kawai zai gan shi cikin siddiƙai din Allah ka samu daga ciki sannan ya ce wa iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila ila an nar wa la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhab saboda ƙarya yau da gobe har a waye gari a gurin Allah yana daga cikin manya-manyan makaryata Allah tsare mu to ne Allah ce ta min tahtihimul anhar oramu suna gudana daga ƙarƙashin su a ƙarƙashin su suke gudana ko a ƙarƙashin aljannatan ne ƙoramu suke gudana a nan dai zahirin ayar yana nuna ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su mumina amma a sauran ayoyi Allah yana sifanta gudanar ƙoramun ne a ƙarƙashin aljannatai ɗin jannatin tajiri min tahti hal anhar ba wai yan aljanna din ba ita aljannar ce ƙoramun suke gudu ta ƙarƙashin ta to shi yasa wasu malamai suka ce tahta anan bi ma'ana baina aidihim tahtahum ay baina aidihim a gaba gare su qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya da Allah ya gaya wa ya faɗa dangane da Maryam alaihi salam yace Allah ya sanya ruwa idan ruwa mai gudana tahtaki yana nufin tana zaune kansa ko kuma yana ga gudana a gabanta kamar yadda fir'auna yake tinkahu Allah ya kai to maganarsa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti eh? afala tubsiru ce wa hadhihi anharu tajri min tahti ta karkashin sa koko a gaban sa ga sunan garin ya abin nan nil ya zagaye garin ta gaban sa saka ce sawa anan ana nufin min tahtihim ma'ana min baini aidihim a gaban su ka kuma yiwuwa wannan duk ijtihadi Kowa ijtihadi ba ne ijtihadi ne ta yi kuma Allah ya wani zubin daban na aljanna wanda daga karkashin naka za ta gudana da. Hmm? saboda haka wannan ijtihadi ne na malamai suna ganin tatihim alan za a fassara ta da baina aidi amma kuma Allah shi ya bar wa kansa sani hmm? Allah maɗaukakin sarki ya aje wa 'yan aljanna abinda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba bai taɓa ɗarsuwa a zuciya ba ma la aynun ra'at wala udhnun sami'at wala khatara bi qalbi bashar ta yi mu a tunanin hakan babu amma kuma a ranar gobe kiyama din kuma a ga wannan Allah ya nuna mana Allah ce da'awahum fiha subhanaka allahumma kiransu a cikin ita aljanna shine subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya wasu malamai suka ce da'awahum ana nufin ibadatuhum wato ibadarsu ibadar al'an jalla shi ne su yi ta tasbihi su yi ta tasbihi kawai ba wai dan an kallafa musu yin tasbihin ba ne kamar yadda aka kallafa maka yin sallah zakka azumi gaskiya da sauransu babu taklifi a aljanna babu ɗora maka wani abu da za ka ji ya nauyaya a kanka a aljanna babu wannan a'a suna jin daɗi ne yatalazzazuna bil ibada yatalazzazuna bil tasbih za su tsarkake Allah su ji daɗi ko kuma tsarkake Allah din ya zama kamar numfashin su da suke shaki kamar yadda kake numfashi a cikin numfashi akwai takuruwa dan kana numfashi sai ka ji ta takuru a hana ka numfashin ne shine zaka ji ka takuru ya zo cikin sahih muslim hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wala yatfuluna wala yabuluna wala yataghawwatuna wala yatamakhatun قالوا يا رسول الله فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ين الجنة جدا الجنة سنة سشاه amma wannan ba zai sa su su yi kaki su zubar ba ko yawu ya taru a bakinsu su tofar ko su ji bawali ko su ji ga'i sahabbai su abin ya ba su mamaki suka ce a duk wanda ya ci ya sha ai zai bayan gari zai yi bawali to ina abincin zai tafi kenan manzan Allah ya ce dusha'un gyatsa gyatsa da za su ci ita ce za ta fitar da abin kuma wa rashhun ka rashhil miski da gumi da za su kuma gumi in ya fito sai ya dinga kanshin almiski ba gumi ba gumi irin wanda muke ba a yi ta ɗoyi a yi ta wari ana ta sa turare da <laughs> so sun ji gumin gumin shine zai ba su turaren almiski kuma manzo Allah ce yulhamuna tasbiha ana kinsa musu tasbihi subhanallah subhanallah walhamdulillah shine wat tahmid kama yulhamuna nafas kamar yadda ake kinsa musu numfashi to yadda ka san numfashi din nan kana yin sa wato kai kake ganin ma an an kyautata maka da aka baka daman numfasawa to haka su ma suke numfashi babu wani matsuwa a cikinsa wasu kuma suka ce da awahu addu'ar su subhanaka allahumma wanda shine ibnu juraij yake cewa ma'anar fadarsa awahun fiha subhanaka allahumma ce idan dan aljanna yana zaune a cikin aljanna sai wani tsuntsu ya zo ya wuce ta gabansa ta samansa sai ya yi sha'awar tsuntsun nan yana so zai ci to kawai sai ya ce subhanakallahumma sai kawai mala'iku ko mala'ika sai ya zo da wannan tsuntsun a cikin kabaki a soye ya ce da shi salamu alaikum <laughs> shi ne wata fi ha salam ya ce gashi to shi ne subhanaka allahumma da sun ci sun gama ci kuma shi ne sai su ce alhamdulillah wa akhiru awahu an alhamdulillahi rabbil alamin to Allah maɗaukakin sarki ya kirawo tasbihin su da addu'a domin wannan yana zuwa a luga a kira tasbihi da addu'a akwai hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin littafin Bukhari da Muslim da yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kana ƙulu, kana yad'u inda karbi la ilaha illallahu la ilaha illa Allah azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim yace annabi sallallahu ta'ala alaihi yana yin addu'a idan wani abu ya dame shi yace la ilaha illallah al-azim al-halim sannan yace la ilaha illallah rabbul arshil azim sannan yace la ilaha illallah rabbus samawati wa ardi wa karim kaga wannan tasbihi ne amma kuma a hadisin sai aka ce yad'u ashe tasbihi ma ana kiransa addu'a hadisin nasa'i da ya ruwaito shi daga sa'ad ibn abi waqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'watu dhinnun إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين fa ya lan wa biha muslimun fi shay'in illa stujiba lahu manzo Allah ya ce addu'ar da annabi Yunus yayi yayin da yake cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh kaga wannan tasbihi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi addu'a ci da'watu dhinnun sannan ya ce fa ya lan yad'uwa biha muslim kaga sai ya kira abin addu'a ya ce babu wani musulmi kuma da zai kira Allah da zai yi addu'a da wannan yana cikin wata damuwa face Allah ya amsa masa ashe kenan a kalmar da'awahu duk da abin da aka ambata a baya tasbihi ne zai za ta iya ɗaukan ma'anar addu'a wato addu'ar su ita ce tasbihi wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu a ciki ita ce a cikin aljanna ita ce wannan kalma salam assalamu alaikum dinnan ita ce gaisuwar ɗan aljanna tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi adam ya sa mala'iku su karantar da shi wannan gaisuwar ya ce je ka gurinsu ka ji me suke gaishe da junansu da shi abinda ka ji shine gaisuwar ka kai da al'ummarka kai da zurriyarka saboda haka salam din nan assalamu alaikum da muke faɗa ita ce gaisuwar da Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Adamu da ita a doron ƙasa kuma ita ce gaisuwar 'yan aljanna tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam sannan mala'iku da ita za su dinga gaishe mu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ko ina mala'iku suka shigo salamu alaikum salamu alaikum kai da ka ji sallama ka san kana cikin aminci kana cikin nutsuwa kana cikin kwanciyar hankali ba ka tsammanin akwai wani abu da zai da zai da zai auka maka na bakin ciki la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama duk inda ka je wannan gaisuwar kake je a aljanna saboda haka a aljanna babu hayi na yan birni Allah ce wa akhiru da'awahum kuma ƙarshen addu'ar su alhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin shine su ce godiya ta tabbata ga Allah godiya da kirari da dukkan anwa'ul mahamidi duk wani abin da za a faɗa a yabi Allah a kwarzanta shi a yi masa kirari to ya tabbata ga Allah ubangijin talika shi kadai ya cancanci irin wannan mahamidu babu wanda yake yana son yabo irin ubangiji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinka yana son yabo babu wani mai son kirari da yabo kamar Allah saboda haka ne ma a farkon littafin sai ya bude da yaban kansa farkon sura da aka yi isbati a mushaf ita ce alhamdulillahi rabbil alamin da wannan dan da wannan ne aka saukar da shi kansa littafin alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja da wannan kirarin ne Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin, da wannan kirarin ne Allah madaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya cancanci godiya shi ya cancanci kirari kuma babu wani kuma babu wani wanda ya cancanci irin wannan godiya sai Allah to wannan shi yasa wasu malamai suka ce ya nuna kenan sunna ga mumini idan zai ci abinci ambaci Allah ya ce bismillah idan ya gama ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda zo cikin hadisin aisha yana cewa Allah maɗaukakin sarki yana son bawa idza inna allaha yuhibbu abdan inna allaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan an yadhkura Allah wa idza shariba sharbatan dhakara Allah Allah yana son bawa yana yarda da bawan da idan ya samu abinci ya ci kafin ya ci zai ambaci Allah haka nan in ya ci zai ambaci Allah haka nan in ya samu abin sha zai sha zai ambaci Allah haka nan in ya sha ya koshi zai ambaci Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Amr ibn Abi Salima yace sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik yace idan za ku ci abinci ku ce bismillah idan ɗayanku ya manta sai yana tsakiyar cin abincin ko ma ya zo zai lashe hannunsa sai ya tuna sai ce bismillahi awwalahu wa akhira wannan ita ce sunna ya halatta mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ya halatta ya faɗa ko ku kawai ya ce bismillah ɗin kawai in ban ji mai kuka ce ya eh, na amna ke ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ka ce bismillah bai ce ka ce bismillahir rahmanir rahim duk da ya san karashin ai ya iya gaya maka shi kuma yake cewa idan haddastukum hadisan fala tazidunna alayya sanda na gaya muku wani hadisi kada ku kuskura ku kara yana iya ya maka har karshe din amma za iya nan wata rana wani ya yi abin nan ya yi atishawa sai wani ya ce da shi ya rahamuka Allah wa sallallahu wa sallama ala nabi ala rasulillah sai ibn umar ya ce wannan ba sai shi mutum ya ce ah baka yadda in yi salati ba ne baka yadda irin da yadda ɗan bida suke ka ce abu kaza ba a yinsa ba haka ake sai ce ka hana salatin annabi ce baka yadda in yi salatin ba ne ce na yadda a yi salati amma ba haka manza Allah ya koya mana ya ce na yadda a yi salati amma ba haka annabi ya koyar ba to saboda haka ita sunna ba wai kawai ne da ka kiyasta shi da kanka ba kaga cewa abu kaza yana da kyau bara ka yi abu kaza kuma <coughs> ba ya da kyau bara ka bari ba a kiyasta sunna da hankali abin da ya zo a sunna shi zaka yi abin da ya saba wa sunna ko da kana ganin shi daidai ne to ba za ka yi shi ba shi ya sa lokacin da imamu malik wani ya tambaye shi yake cewa ah, zai iya yin ihrami kafin miƙati ya ce sunna dai ka yi lokacin miƙati ya halatta a yi amma in kana son ka yi sunna ɗin ka yi shi abin na yawa zai iya ihrami tun daga gidansa ya ce sunna ka yi shi a miƙati ya ce domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wato yana karantar da shi cewa sunna ga yadda take wata rana sa'id ibn musayyib ya ga wani yana yin yana yin sallah bayan asuba an hana sallah bayan asuba sai ya gan shi yana ta sallah sai ya ce ya kake yin sallah kuma bayan asuba sai ya ce ah za ka hana ni yin sallah ne sai sa'id ibn musayyib ya ce ba zan hana ka sallah ba amma zan hana ka saba wa manzon Allah hana ka sallah ba amma zan hana ka ka saba wa manzon Allah don manzon Allah ne ce ka ayi sallar a lokacin duk da cewa sallah din abu ne mai kyau amma a lokacin an ce ka ayi don haka ba za ka yi ba to shi yasa wasu sai su ji gingiringim idan aka zo aka ce abu kaza ba a yin shi a guri kaza wannan ita ce imamu shaɗibi ya kira albida'atul idafiyya bid'ar da za a jingina ta da gaskiya sai kullum a yi ta faɗar gaskiyar wai don ta kare bid'a ta tallafa wa bid'a a zo da salatin annabi da hailala da zikiri amma ba a bisa kaifiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kai ba idan aka ce a a wannan abun ba a ce a yi shi a haka ba sai a ce ka hana hailala ka hana zikiri ka hana salatin annabi <laughs> ni ba hana salatin annabi ba wadanda da muna karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zamu faɗi sunan shi sai mun yi masa salati kuma ya za a ce muna hana salati mu dai wannan abin dai da aka zo da shi a irin wannan sigar a sa kyalle a ita yi kuma kowa yana tare numfashin yan uwansa wannan ne aka hana ba mu san shi a cikin sunna ba ita ce imam shatibi a cikin littafinsa al-i'tisam ya kirawo al-bid'atul idafiyya bid'ar da za a jingina ta da gaskiya kuma dama ita ƙarya haka take ba ta tsayuwa ita kadai sai an samu wata gaskiya an raba ta a jiki don an cire gaskiyar da faduwa za ta kowa ya ganta shi yasa Allah ya bamu labarin annabi Sulaiman a bokayen zamanin annabi Sulaiman da suka kirkiri tsafi sai suka ce shi ma annabi Sulaiman tsafi yayi ya samu mulkinsa واتبعوا ما تتلو الشياطين ala mulki Sulaiman هو ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafara domin suna son abin ya samu karbuwa sai aka jingina annabi Suleiman shine Allah ya ce a ƙarya suke wa annabi Suleiman dan abin da suke kafirci ne annabi Suleiman ko bai kafirta ba to za ga duk inda gaskiya take ba za a samu duk da ƙarya take ba za ta tsaya ba sai an jingina ta da wani babban mutum wanda kuke girmama shi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya yi mana gamdakatar wa sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa